أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma saƙon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sanu umar lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana na na tsidara sassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ta biyan akar makalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana daga cikin ayyukan da suke a cikin wannan kwanaki masu albarka wato layya akwai layya akwai kuma abin sallar idi layya tana daga cikin alamomin bautar Allah subhanahu wata'ala wanda ya shar'anta ma wannan wannan al'umma ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa salli da rabbika wanhar ka yi sallah domin ubangijin ka kuma soke abin layyarka ko abin halayyarka malamai sun haɗu kan cewa layya wani abu ne da allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ta ba ga wani al'umma ba mu har al'ummomin da suka gabata wani kulle ummatin jahanna man sakan hum nasiko Allah ce kowace al'umma mun sanya mata abin da za ta yi bautar Allah da shi wato yankan da za ta rika yi domin bautar Allah da wannan yankan wani wani guri Allah ke cewa kulle kulli ummatin ja'alna man ya yadhkuru isma mallahi fi ayyamin ma'lumat kowace al'umma mun sanya mata abin da za su wato ambaci Allah da shi za su yanka su ambaci Allah da shi wani al'umma ubangiji wani wataala ya shara'anta mata yin layya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya kamar yadda ya zo a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin hadisin anas da yake cewa hadisai na cikin sai muslim yake cewa da hannabi sallallahu alaihi wasallam bi kafshai ne am lahaini fara'aituhu waɗi an kadamahu ala sifahihima ma yusami wa yukabbir fa zabaha huma biyadi hadisi ne muttafaqun alaihi anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna biyu waɗanda suke da wato farare masu kalar baki a jikinsu ko baƙaƙe masu kalar fari a jikinsu sannan kuma na gan shi ya ɗora kafarsa akan wuyayensu yana yin yana yana faɗar bismillah kuma yana kabbara kuma yanka da hannunsu da hannunsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya kuma yayi layya ga iyalansa wato yakan yi layya ga iyalansa kuma ya yi musu layya da shanu <coughs> kuma yakan yi layya ce wannan eh, Allah ka karba mun ka karba wa iyalaina kuma ka karba wa al'ummar musulmi gaba daya eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bara ibn azib yana cewa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu fa asaba sunnatal muslimin wanda duk ya yanka bayan sallah to abin yankansa ya cika kuma ya dace da da sunnar musulmi malamai sun hadu akan shar'ancinta wato akan cewa shari'a ta yadda a yi layya babu sabani akan wannan da suka yi sabani game da da hukuncinta wajibi ce ko ba wajibi ba ce jumhur na malamai suna cewa ba wajibi ba ce wanda ita ce maganar jumhurin sahabbai abinda sahabbai aka samu daga wajen su kenan Ah, sun nuna cewa ba wajibi ba ce ah, daga cikin waɗanda suka saba ah, su ne akwai shekul islam ibn taimiyya wanda shi yana ganin wajibi ce wanda ra'ayi ne na abu hanifa ra'ayi ne na imamul auza'i suna ganin cewa wajibi ce ga wanda duk yake da iko a cewa dole ne ya layya amma dai magana mafi inganci waɗanda wadda maganganun sahabbai suke nunawa cewa ba wajibi ba ce akwai asar na na abubakar da umar asar na abu sarihatul gifari yake cewa na ga abubakar da umar suna da ikon su amma ba sa yi hakanan ah, abu mas'udul ansari ya ce yana da ikon yi lai amma ba ya yi don gudun kada makocinsa ya ga yana layyar duk shekara da cewa wajibi ce domin waɗannan ana iya fahimtar wani abu na hukunci cikin tare da aikinsu shi yasa sai ya kasance suna barin layyar domin mutane su fahimci cewa ba wajibi ba ce to amma layyar aiki ne alkhairi suna ce mai karfi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuma yin ta yana da lada mai yawa duk cewa babu wani hadisi sahihi wanda yake nuna wata falalar da aka ambata na ita wato kamar yadda ake samun wasu hadisai su bayanin falalar wani abu to hadisan da suka zo akan falalar ya duka su inganta ba daga ciki akwai hadisin da yake cewa amito an da hayakum al'aza fa ina matsayakum ilil janna ku wanke kazantar da take cikin dabbobin layyarku domin su ne za ku hau su kai ku gidan aljanna hadisi ne maudu'i hadisi na ƙarya saboda kamar yadda ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa arizatul ahwazi yake faɗa ne cewa babu wani hadisi ingantacce da ya tabbata akan wata keɓantacciyar falala ta layya amma dai an sani cewa aikin alkhairi ne wanda kuma duk aikin alkhairi babu shakka mm, yana da lada wanda zai samu a gurin ubangiji subhanahu wata'ala kuma babban abin da ake bukatar shine kyakkyawar niyya ke niyya ina cewa lam yanana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jinannakin abin yankanku ko naman su ba za su samu ba za su kai ga Allah ba abinda zai kai ga Allah shine abinda kuka yi na takawa zaka bawa kyautata niyyar sai kyautata zuciyarsa yayin da yake yin wannan kada yayi abin da yake fariya ne ko yayi abin da yake riya ne sai ya bata aikinsa wannan layya da aka sani a hikimarta ne tana da hikimomi da yawa daga cikin hikimarta akwai neman kusancin Allah subhanahu wata'ala da yanka ita wani abin layyadin din yayin da mutum ya yanka don Allah to yana neman kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan daga cikin hikimar shi shine taimaka ma waɗanda suke mabukata jefa a kulu a hawa a at'imul qani'a wal mu'tar kazalika sakharna halakum la'allakum tashkurun ku ci daga cikin wannan dabba sannan kuma ku ciyar da wanda yake mai wadatar zuci wanda baya roƙo da kuma wal mu'tar da wanda yake mai roƙo ku ci ku taimaka masa wani gufa ku zo min hawa atsayin wal ba'is al faqir ku ci ku ciyar da wanda yake mai tsananin bukata wanda yake talaka ku ciyar da shi daga wannan dabba saboda haka akwai taimaka ma waɗanda ba mabukata su ma su samu wani abin da za su yi farin ciki a wannan ranar sannan kuma daga ciki akwai abin da ya shafi bayyana tauhidi kadai ta Allah subhanahu ta'ala domin yayin da ake yankan nan ana ambatan Allah subhanahu ta'ala wannan alama ce da take nuna cewa bawa ya miƙa kansa ga Allah subhanahu ta'ala kuma ya da da takarsa ya da da takarsa kuma shi kaɗai zai bautawa sai sa Allah subhanahu ta'ala ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'irillah lakum fiha fiha khair Allah al budun wato raƙuwa masu kiba mun sanya su daga cikin alamomin bautar Allah saboda kai dabbar layya da ake yankawa alama ce take nuna miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala sai yana daga cikin hikimar wato yanka ita wannan dabba a cikin wannan rana akwai yalwata wa iyali su kansu taƙila wani baya da lokacin da ko baya da abin da zai yi ce koyaushe iyalansa suka bukaci nama za su ci koshi ya kawo musu amma a shekara za a samu wata dama ta yanka dabba da iyalansa za su samu nama su ci su koshi to shi kansa wannan wani abu ne mai albarka kwarai da gaske kuma ubangiji su wata wata'ala zai iya buɗa masa a dalilin wannan haka yana daga cikin wannan sannan yana daga cikin hikima gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Allah ce wa la'allakum tashkurun kadhalika ja'alna sakharna halakum la'allakum tashkurun haka nan muka hore muku waɗannan dabbobi la'allakum tashkurun domin ku domin ku gode wa Allah saboda ka yanka yanka dabbar da sunan layya akwai nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda har ya hore wa mutum wannan damar da haka ita wannan dabba ba kowace dabba ce ake yin layya da ita ba ana yin dabba ana yin layya ne da bahimatul an'am eh, ubangiji ce kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatul an'am akan abin da Allah ya azurta su da shi من بهيمة الأنعام ولكل أمة ummatin أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم min بهيمة الأنعام ce kowace al'umma mun sanya musu abin yanka domin su ambaci Allah kan abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima bahimatul al'am su ne al'ibil walbakar walghana al'ibil raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi ƙananan dabbobi sun kunshi abba'an walmais wato tumakai da kuma awakai waɗannan su ne ake da su bil ijma duk wani abin da ba wannan ba duk wani abin da bai shiga cikin bahimatar ana to ba a layi da shi kuma zai je ya zo da jakin dawa ba ko ya je ya zo da da bauna ta dai dabba ta dawa ko da ana cinta ce zai zo ya layya da ita shi saboda ya isa ko ya so da bari ya sai bari ya ci shi da barewa zai layya saboda ya yi abin da ba kowa zai iya ba in ya haka to nama kawai ya ce amma ba layya ba dole sai ta kasance daga bahimatul anam wadannan kuma su kadai ake kira bahimatul anam idan waɗannan bahimatul an'am suna da shekaru da sai sun kai ake layya da su idan raƙumi ne sai ya cika shekara biyar idan shanu ne sai wanda ya cika shekara biyu idan kuma ƙananan dabbobi ne to shekara ɗaya ya halatta a yi da jaza'a minar da'an wato rago ɗan wata abin nan a yi da rago ɗan dan wata shida akuya kuma wacce take ta cika shekara ya halatta a yi da su waɗannan su ne abin da ake raye da su wato shekarun dabbobin da ake raye da su sai kuma sifofinsu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi sifofin da idan aka same su tare da dabba to ba a da ita kamar yadda zuwa cikin hadisin albara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba a layya da dabbar da take al'aura albayyinu awaruha dabbar da take da ido daya kuma wannan rashin ido ɗaya ɗin ya bayyana a fili wato ba wai dan wani ƙwarza ne wata ya idanta ba kowa ya ganta ya ga cewa wannan dabba ba ta gani sai da ido ɗaya to nan ba a layya da ita hakanan ba a layya da dabbar da take almarida bayyana maraduha wacce ke ba ta da lafiya kuma rashin lafiyar ta a fili ga shi ana gani kuma ba a layya da ita wacce take rashin lafiya amma kaɗan kaɗan sama sama wanda za a iya layya da ita sannan kuma annabi sallallahu alaihi ce wal arja albayyinu albayyinu dal'uha da wacce take gurguwa da gurguntaka ta bayyana ta ganta ta kula cewa kafa ɗaya take tafiya a kafa ɗaya ta ba ta da abin nan ba ta da lafiya to wani ba a rayya da ita sannan kuma wal kasiratu lati la tunqi da ramammiya wacce ba ta da ba ta da kitse ayyukan abin da ake kira tashi kafiya na abin nan kafin zuru to wannan kafin zuru ba a rayya da kafin zuru a gara zuru din da ayi layya da shi saboda haka waɗannan duk ba a layya da su to duk wata cutar da ta ɗara waɗannan to kaga min babu aula kamar misali an ce mai ido daya kaga ba za a yi da makauniya ba idan har mai ido daya ba a yi da ita ba to kun ga makauniya ma ba za a yi da ita ba sannan an ce mai gurguwa kaga wacce aka guntule kafa daya ma zan kafa uku ce da ita kawai ko ta rasa kafafuwa biyu kuma ba za a yi ba ba za a yi nan da ita ba haka kowace sifa aka faɗa sifar da tafi wannan girma mun aibin da ya fi wannan girma shi mun babu aula a ce ba za a ilaye da shi ba amma dan kahonta ya karye ko an gutsuri kunnanta ah, ko an yi hancin hancinta wani duk ba zai hana ilaye da ita ba da cewa a samu wacce ta ke ta kosasshiya lafiyayya ya fi akan a samu wacce ke da aibi ko yaya ne ah, a samu wacce take ba aibi tare da ita yafi akan wacce za a samu aibi tare da ita ko da kankani ne amma ba kowane aibi bane kuma zai hana aibayya da ita waɗannan sifofi guda hudu ko aibubbuka guda hudu su ne aka yi ijma'i a kansu amma duk wani aibin da ba wannan ba wato baya cikin wannan guda hudun to akwai sabani na malamai akan za a yi ko ba za a yi ba amma magana mafi inganci shine dukkan wani aibin da ba waɗannan ba ba kuma ya ɗara waɗannan ba ne kama a ce wata ke da makauniya ce to ba za a yi laye da wannan da dabbar matuƙar dai ba irin waɗancan aibubuka aka samu tare da ita ba da cewa ana son a samu wacce ke salima min kulli wacce same ta lafiyayya ta kowane ɓangare wannan ana buƙatar haka amma ba wajibi ba ne wannan dabba idan aka yanka ta mutum yana da dama ya ci ya ciyar da iyalinsa ya yi sadaka da wani bangare ya ajiye wani bangare wato yana dama ya sassafa ta haka ya ga dama ya sadakar ma gaba ɗaya wannan yana da ba laifi ba ne to amma dai ya ciyar da iyalinsa ya taimaka makotansa da abin da ya sauwaka sannan kuma ba laifi ba laifi ya ajiye ba a yadda a ciri wani abu na naman wannan dabba ba domin a yi abin nan a ce za a biya masu masu yanka mawato masu fawa mahauci a ce da namanta za a biya shi ko da fatarta wannan bai halatta ba ba laifi idan an biya shi kudinsa in an ga za a taimaka masa shi ma saboda kasancewa su fakiri a iba a ciki a bashi amma ba da zummar an biya shi wani abu na kudinsa ba akwai sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ambata ga duk wanda ya yi niyyar zai yi layya to yana ya mallaki abin da zai yi layya yana so ya zai yi layya ya zo a cikin hadisin ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan waɗannan kwanaki goma suka shigo idza dakhala fil ashr wa arada ahadukum an yudhi falyumsik min sha'rihi wa min akfarihi idan ɗayan ku idan waɗannan goman kwanaki goma suka shigo ɗayan ku yana nufin zai yi layya to kada ya ya aske wani abu na gashin kansa kada kuma ya yanke a kaifarsa to kada ya aski kada yankan farci wannan ga wanda shi zai yi layyar ba wanda za a yi masa layya ba akwai mata a gida da yara waɗanda mai gida yakan yi layya a madadinsu to wannan su ba hukuncin bai hau kansu ba amma idan mai gida zai ɗauki dabba ya ce wa uwar gida to ke ma ga dabba layyar ya ba ta wannan tata ce to hukuncin ya shafe ta ba ta yi aski ba wato za ta yanke gashin kanta ba ba kuma za ta yanke akaifa ba wasu sukan faɗaɗa har suke ba ba za ta yi kitso ba ba a hana ta ta yi kitso ba kitso ba aski ba ne duk da cewa gashi zai zai zuba amma ba da niyyar a zubar da gashin aka yi ba in aka ce haka to har taje kai ma sai a hana ta domin taje kai ma zai zubar da gashi kai ko namiji ne ba ke taje kansa gashin zai iya zuba ka ba wannan ake nufi ba za ka dan mace za ta yi layya ba za a hana ta yin kitso ba in tana da bukata amma ba za ta ɗauki almasashi ko wani abu ta ce za ta yanke wani abu na gashin kanta ba idan tana ga cewa ita mai yalwar gashi ce don haka za ta rage wani abu na gashi wannan ba ya halatta amma don ta yi kitso ba wani abu a cikin wannan shi wani idan ita ce za ta yi layyar amma idan yi mata ne za a yi wato mijinta ne zai yi layyar ba wai ya ce ga dabbar ki ta ki ce ta layya ba na sayo miki ko na mallaka miki a'a zai yi a matsayin shi ne mai gida sai yanka ragunansa to duk kuncin bai shafe ta ba wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai suna cewa haramun ne shi askin ko yankin kai wasu kuma suna cewa makaruhi ne bai kai ga haramci ba to akwai matsalar wato ah, abinda ake haduwa a yi wato hadaka a yi hadaka a wajen layya to mutane su hada kudi su sai abin layya guda daya don su hada kudi su sai sa su yi layya da shi ko su hada kudi su yi raƙumi mutum bakwai su hadu su sai sa ko mutum bakwai su hadu su sai raƙumi a wannan magana mafi inganci shine ba a yin haɗaka sai a wajen hadaya wanda ya tabbata a wajen hadaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sahabbansa dama mutum bakwai su haɗu su yanka saniya ɗaya ko su haɗu su yanka raƙumi ɗaya mutum bakwai wani wajen layya eh, wajen layya ba wajen hadaya ba wajen layya ba amma a wajen layya babu wani hadisi sahihi akwai hadisin da ya zo amma yana da illa na cewa an haɗa mutum bakwai a saniya ɗaya amma wani hadisi yana da illa haka hadisin da ya inganta shi ne ana ishtiraki ne a wajen hadaya ba wajen layya ba a wajen layya abinda aka yadda ko kuma abinda yake ingantacce shi ne za a yi ishtiraki a lada wato ba su yi ishtiraki wajen mallaka ba wajen lada kamar yadda abin sallallahu alaihi wasallam yayi yace wannan abin yankansa ne abin eh, layyarsa ce da shi <coughs> da iyalansa da al'ummarsa ma gaba daya <coughs> saboda ka babu laifi idan mutum ya shigar da wasu a cikin niyyarsa don su samu lada na wannan layyar tasa da yi amma ba ya shigar da su a matsayin su ma masu layya ba ne da masu tarayya da shi a lada ba a milki ba a mallakar abin layyar ba wannan babu laifi a wani ita ce magana mafi inganci ita ce maganar da malikiya suka rinjayar ita ce magana mafi inganci duk da cewa <clears throat> wasu daga cikin malamai sun saba amma dai wannan shi yafi inganci ta fuskar dalilai waɗanda in aka duba su za a ga hakan shine daidai saboda haka ana <clears throat> ana iya yin tarayya a lada amma ba za a yi tarayya a na idan har mutane bakwai za su yi rayya kowa ya in ba za su yi in ba zai sayi rabin nan san ba shi kadai to sai sai rago wanda yake ya cika waɗannan waɗannan sharuɗa din babu laifi a kamar yadda muka ce ba a sayar da wani abu na naman layya ba a sayar da naman layya ba a sayar da fatar layya mutum zai yi layya bai sayar da fatar amma inda zai ba mu wani kyauta wato ka ba mu wani kyauta to shi wanda ka ba wa kyauta ya halatta ya sayar to idan ka yi layya kai ne ba za ka sayar ba amma wanda za ka ba shi shi ya halatta ya sayar saura ka za ka iya ba mutum kyauta ya so shi kuma ko ya ci ko kuma ya sayar amma kai ba za ka sayar ba galibi akan bayar da waɗannan gina eh, nan fatu ne ko ga masallatai ko ga wasu ƙungiyoyi waɗanda suke aikin alkhairi wanda za su yi amfani da wannan dukiya wajen taimakawa ko da taimakawa miskinai fakirai ko kuma taimakawa wasu manufofi na addinin al'umma za ka wannan babu laifi a yi wannan Ah, wannan ita ce abin da ya shafi abin da ya shafi layya a dunkule ah, akwai abin da ya shafi sallar idi wanda ita kuma na yin ta ne lokacin da <coughs> lokacin abin rana goma ga wata ranar goma ga wata a ranar ake fita sallar idi sallar idi ita ma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin malamai sun tafi ga wajabta ta amma jumhur abin da suke cewa sunna ce mai karfi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a fitar da ta da kowa da kowa wato maza da mata da yara da ƙanana har ma da matan da suke masu al'ada kamar da zuciya hadisin umarziya cewa ana umarta mu mu fitar da mata waɗanda suke 'yan mata da ma masu al'ada don su halarci addu'a su halarci alkhairi kuma su halarci addu'a musulmi sai dai kawai waɗanda suke masu al'ada za su nesanci wajen sallah wato za su gaure da masallata ba su koma gefe amma su samu albarkar halartar wannan guri ita kuma sallar idi a sallar ce wacce ake ta raka a biyu ba a nafila gabaninta ko bayanta wato a nan musalla in ka zo ba za ka yi nafila ba za ka zauna ne a yi sallaci raka'a biyu ko kowace raka'a da kabarbari bayan kabbara harama a raka'ar farko bayan kabarbari bakwai sannan ayi karatu annabi sallallahu alaihi ya kasance yana karanta suratu qaf a raka farko sannan mutum in aka dago aka taso daga daga sajjada ta raka farko to sai ai kuma kabar bari biyar wato banda kabbara dagowa daga ruku sai a sake yin kabar bari biyar to anan kuma annabi sallallahu alaihi ya kasance kan karanta suratu a as-sa'a suratu qamar kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu waqid al wanda yake cikin sayan muslim to waɗannan raka'o'i guda biyu su ne su ne sallar idi kuma an yi su sannan sai a yi hudu ba a bayan su ita sallar idi inda ta sha bamban da sallar juma'a ita sallar juma'a ana yin hudu ba kafin a yi sallah amma wannan a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a hadisai da yawa hadisin abdullahi dan umar da waninsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sallaci afuwan annabi sallallahu alaihi yakan yakan yi sallah sannan ya hudu ba sai ya gama sallah sannan ya hudu ba akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin Sunan Ibn Majah wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah yakan yi sallar idi baya sallatar wata sallah gabanin sallar idi amma idan ya dawo gida yakan sallaci rakawoyi guda biyu yakan sallaci rakawoyi guda biyu ibn hajar ya hassana sanadin wannan hadisi a cikin littafin sa gulma ma'am saboda ya halatta mutum in ya dawo gida ya raka a biyu amma ba a musalla ba ba a gurin da ya yi sallah ya yi sallar idi ba sannan a lokacin da ake fita ana kabar bari ana fita da kabar bari da zarar aka gama sallah shi kenan an gama an gama sun kare annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu zuwa jabir ya kasance yana saba hanya wato ta inda ya tafi ba ta nan yake dawowa gida ba wannan ma yana daga cikin sunnoni da ake yi a wannan ranar Allah subhanahu wataala ya sami kuma amin malala ya saka da alkhairi tambayar ta farko a yau take cewa mala da Allah yana so a yi nasiha ga iyaye matan da suke zuwa gidajen 'ya'yansu maza zauna suna kuma musgunawa matan 'ya'yan tare da haɗa su rigima da mazansu to duk uwa ta gari abinda za ta so ne ta ga yarta ta yi aure ta zauna lafiya ba yarta ta yi aure tana ta tashin hankali da rigingimu da mijinta ba wadda duk za ta yi wa yarta aure kuma ta nemi zuga yar domin ta wa da mijin hankali wannan uwar ba ta da hankali ita kanta a saboda haka iyaye in dai har uwa ce ta cika sunan uwa za ta so ta ga cewa yarta ta samu zaman lafiya da mijinta ta samu kwanciyar hankali sannan su ma matan yayin da aka yi miki aure to ki sani cewa yanzu akwai haƙƙin mijinki ya hau kanki baya ga haƙƙin iyayenki to kuma akwai haƙƙin mijinki haƙƙin iyayenki ba su ne za su baki dama ki keta haƙƙin mijinki ba uwa ko uba ba su da hurumin da za su sa yarsu ta ci mutuncin mijinta ko ta ci zarafinsa ko ta kuntata masa ba su da wannan hurumin ba ce saboda su suka haife ta ba to suna da damar su ba ta umarni cewa ki yi ki kaza ki yi masa kaza ki yi masa kaza abinda bai zama bai zama daidai ba saboda ka ya'ya mata da aka yi wa aure su sani cewa iyayensu ba su da wannan hurumin don wani lokaci haiba da kwarjini ta cewa wannan mahaifiyar ta ce to shi gani duk abin da ta sa ta sai ta ce bari ta yi ko ka ta saba mahaifiyar to ta sani cewa ba ta da wannan mahaifiya ba ta da hurumin da za ta sashi ta zarafin mijinta ko ta bata wa mijinta ko ta cutar da mijinta in ta kuma tana da alhaki tana da zunubi ta laifi a wurin Allah subhanahu wataala saboda ka dole ne iyaye su san da wannan su ma 'ya'yan su san da wannan san cewa kowa yana da haƙƙinsa kuma kowane haƙƙi yana da iyaka babu wani haƙƙi da yake sake kawai a je mutum ya je abin da ya ga dama saboda shi yana jin yana da wani haƙƙi haƙƙinsa ba zai ba shi damar shiga haƙƙin tutunan aisha lawal idris take cewa yaya matsayin sallar mace mai nakuda domin da yawa ba sa yi idan suna cikin wannan hali idan suka yau kuma jini sai ya zo to ya za su yi matukar mutum yana cikin hayyacinsa ba zai sallah sai dai idan wato jinin wabinan jini ya fara fita daga jikinta jini ya fara fita daga jikinta to ya zama ta zama ta shiga cikin halin haihuwa amma idan har ba wannan ba da ba jini ba ko ma mai ya fita daga jikinta ba jini ba to ba a cewa ta shiga halin haihuwa ba za ta yi sallah ba saboda haka kokari ta yi sallah ba daidai ba ne don mutum na rashin lafiya ki sallah ita sallah ana son kai cikin kowane hali matukar dai hankalin mutum bai gushe ba ko da motsa jiki ko da motsa kai ko kai idan ma duk jikin mutum ba zai iya motsawa ba ko da niyya ya kulla niyya a zuciyarsa ya yi karatu ya yi sujada ya ruku ya ruku ya yi sujada ya dago har zuwa ƙarshen sallah wannan wajibi ce ba daidai bane mace don tana naƙuda ta ƙiyan sallah kuma ta sani cewa a cikin wani yanayi take da bai kamata ta yi sakaci da haƙƙin ubangiji ba tana cikin wani yanayi ba ta sani ba za ta haihu lafiya ko ba za ta zama a sandiyar ajalinta ai ba daidai bane ta je wa Allah subhanahu wataala da irin wannan laifi a tare da ita sai sani dauda dahir shuk ne ke cewa shin zai iya yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar farko ba laifi ba ne da mutum ya yi amma magana mafi rinjaye shi ne abin nan a tahiya ta biyu a nan ne ake ake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin domin tahiya farko gajeriya ce annabi sallallahu alaihi wasallam an sifanta cewa in ya zauna a tahiya ta farko kamar ya zauna ma akan wani abu mai zafi da yake nuna saurin tashinsa to in har za a tsaya a yi tahiya a yi salati to babu alamar babu alamar abin nan ka annahu jalasa ala raba yadda ya zo a cikin ruwa kuma ya zauna a kamar abin zafi su haka ita tahiya ta farko tana da gajeriya ce tafiya ta biyu ita ce ake salati ake kuma yin addu'o'i a cikin to sai abu sadiq muhammad shi kuma yake cewa menene hukuncin yayin da mutum yake nafila sai liman ya zo aka fara ta da ikama shin mutum zai yanke sallar ne ko kuwa zai ci gaba har ya idar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza uqimatus salah fala salata illa al-maktuba a wata ruwayar fala salata illa allati uqimat idan aka tsayar da sallah babu babu wata sallah sai ta farilla a wata ruwayar babu wata sallah sai wadda aka yi wa ikama to da haka zo zai fara sallah sai liman ya shigo aka fara ikama to sai ya dakatar da wannan sallar da zai yi kuma Allah zai bashi lada na yayi niyyar zai yi sallah wanda ya niyyar zai wani aiki wani abu ya zo wanda shari'a ta ba shi damar ya dakata saboda shi sai ya dakata wanda bai yi wannan abu ba to yana da ladan wannan aiki da ya niyya saboda haka za a ba shi ladan na rakoyin da ya niyyar yi amma bai samu dama yayi ba tuna ce malam mutum ne yake kasuwanci sai aka zo neman wani nau'i na abin da yake siyarwa a lokacin shi kuma ba shi da shi kuma abu ne da shi mai siyan ya san shi to shi mai siyan ya nemi ya kawo masa zai siya sai ya ce sai dai ya bada kuɗin ko wani kaso daga cikin kuɗin saboda wasu sukan zo su a kawo musu kuma su kidawa wasu karɓa shi kuma baya siyo wannan abin ya ajiye saboda ba a cika siyansa da wuri ba shi malam ne hukuncin karbar wannan kaso na kuɗi daga abu jafar suleiman neman keɓe yaron bai halatta ba bai halatta ba ya yi cinikin abin da ba shi da shi har ma ya karɓi wani ɓangare na kuɗin ba ya halatta ah, abin da kake da shi shi kake cinikinsa amma abin da ba ka da shi to ba za ka yi cinikin da mutum ba har ma ka karɓi wani abu da sunan deposit sunan aurbon wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ma la tamlik kada ka sayar da abin da baka mallaka ba kada ka yi cinikin ko kasuwancin abin da baka mallaka ba wala ka abin da zaka sayar sai ka mallake shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaya wa hakim ibn hizam cewa duk abin da baka mallake shi ba to kaka sayar da shi haka ba daidai bane mutanen da suke karbar kuɗaɗen mutane kan cewa su yi ciniki da su su karɓi wani abu na kuɗinsu ko duka ko ɓangare da cewa za su kawo musu abin sannan daga baya su kawo musu sannan kuma su karɓa wannan kuskure ne a shar'ance baya halatta to usman na faɗa yake cewa shin ya halatta a dinance dan uwan mace yayin ta ko kananta ya aurar da ita ba tare da sanin iyayenta ba alhali kuma suna raye baya halatta sai idan ya zanto iyayen nata waɗanda su ne suke cancantar walittakar sun yi adalu wato sun hana ta aure an ta yi ta yi ta samu a wanda za su aure ta su hana ta ba sa son ta yi aure to wannan walittakar tana iya fita daga hannunsu ta koma zuwa ga wanda suke kasa da su kamar ta koma zuwa ga ɗan uwa ko wani wanda yake kasa da uba amma idan ba haka ba haka kawai saboda raina iyayen kuma ba tare da an shawarce su ba a tuntube su ba ba su suka ba da wakilcin ba ba ya halatta wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mutumin da yake yin zikiran da ake yayin kwanciya bacci da kuma yayin tashi da shiga ban daki da fitowa da dai sauran wurare da ake zikirai zai iya shiga cikin wazakirin Allah kasirin wazakirati dama wannan shine abin da ake nufi aiki. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات شيني ودن waɗanda suke yin zikiri irin da annabi yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake zikirin sa da zai shiga da zai fita da zai zauna cikin mutane yana tasbihi yana istighfari yayin zai kwanta zai bayan ya tashi daga bacci wannan shine azzakirin Allah kafiran zakirat wani ba wanda ya yake annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri kuma shi haka aka rubuto yana yi wannan abubuwan da kake karantawa a cikin littattafan azkar kamar al-azkar na Imam nawawi kamar dan karamin littafin nan da ake cewa Hisnul Muslim sune zikirin da annabi yake to kuma wannan sune idan kai ka zama azzakirin ka zama cikin azzakirin Allah ka tuna azzakirin wani kuma yake cewa ya samu aikin yan empower sai aka tura shi wata makarantar firamare to kafin ya rahoton zuwa wannan makaranta sai ya samu aiki na gwamnati saboda haka sai ya fara wancan aikin na gwamnatin da ya samu kawai ba tare da ya je wannan makaranta ba to yau kuma wajen wata tara kenan duk wata suna turo masa da sa na yan fawa ɗin to malam yana tsoron taɓa wannan kuɗi kuma saboda bai yi aikin ba kuma babu hanyar da zai bi domin ya mayar musu da kuɗin saboda yana tsoron ya tuntuɓo su su kuma su yi sama da faɗi da su shin ya kamata ya yi da kuɗaɗen to na farko dai yana da kyau ya report don na san watakila ba na da da zai zama babu hanyar yin report idan har an samu wani canci ko mutum ya samu aiki ko kuma ya fasa yin wannan eh, aikin da aka bashi da wahala a ce babu inda za ka je kai rapot ba na san akwai haka idan akwai inda zai report sai rapot domin a dakatar da turo masa wannan kudade tun daga hikimar da sa aka ware su ah, sannan wanda aka riga aka turo masa tun da yanzu yana cewa babu hanyar da za a mayar da su su koma aljihun da aka fito su kuma haka ne wanda zai san lamarin kasar nan da irin wannan kudin suka fito to inda zai kai su to ba ba ba da za su fada su koma asusun su to sai dauka yayi aikin al'umma da shi al'umma aiki da shi ko jama'a aiki da shi je ciyar da mabukata da shi ya yi musu eh, rijiya idan kudin har yawa gare su yanzu su iya rijiya ya ko gina kwalbati ya gina musu kwalbatin su ko wani abu dai da mutane za su amfana da shi to ne kica menene hukuncin mallakar hannun jari na banki daga idris yusuf idan bankin ne bankin ba ba banki ne mai na riba ba ba banki ne da yake mu'amala da riba ba banki ne wanda yake na musulunci babu laifi amma idan banki yana mu'amala da riba ko yana yana kasuwancin da musulunci bai halatta ba to ba halatta mutum ya sayi hannun jarin irin wannan banki wancin conventional bank bankuna ne wanda suna ta'amuli da ruba sannan kuma kasuwancin su ba dole su zama masu tsafta ba a sai eh, kasuwanci wanda ba na halal ba za a iya sai kasuwancin giya za a iya sayan hannun jari na kamfanonin giya za a iya shiga hannun jari kamfanonin caca da sauran abubuwa waɗanda musulunci ya hana sau ka sayan hannun jari a irin wannan bankuna haramun ne to sai sakon da yake cewa malam akwai wani kamfani suna hada mutane wutar sola kuma su ba su kaya kamar fanka tv da dai makamantansu amma kuma biyan kudin wata wata ake zuwa tsawon wani lokaci shin me wannan ya halatta babu komai ba wani abu sun mallaka maka wani abu ne kuma su kake biyan su a hankali har lokacin da zaka gama biyan su to sai Abubakar Sitti yake cewa da Allah malam bai halatta hada mata da wato mata da uwa a wajen yi musu ɗinki kala ɗaya ba ba san me dalilin da ya haramta hakan ba haramun ne ya yi musu kala ɗaya saboda na matarsa zai fi kyau ko na babarsa zai fi kyau babu inda aka sharɗanta sai ya yi ma wani ya fi na wani in zai yi musu kala ɗaya ya musu in zai raba su ya raba su babu wani wata doka akan akan haka wani ya ce menene hukuncin mutumin da ya kasance makwabtansa ba sa jin daɗin zama da shi sakamakon rashin iya mu'amalarsa da mutane wannan ba ba ba bukatar tambaya cewa mai hukuncinsa na mutumin da yake ba daidai yake ba sai an ce mai hukuncinsa ba daidai yake ba sai ya gyara ya tuba wani ya ce malam shi wannan aya za ta zama hujja kan cewa sai an yi wanka kafin a karya da safe kamar yadda masana kiwon lafiya suke bayani cewa ya bani adama ku bai zuwa ta kuma inda kulli masjidin wa kulli rabu zuwa karshe to ina ina aka ce sai an yi wanka a ci abinci yanzu inda aka ce sai an yi wanka a abinci ku zo zai ta kuma inda kulli masjid ana maganar cewa ku rufe al'aurar ku yayin da za ku yi sallah salin aya ta sauka ne domin gyara wani abu da abin da larabawa suke a jahiliya zo za su zo za su yi dawafi su zo tsirara ko kuma mutum ya ari kayayyaki na waɗanda ake kira homs su ne ƙwarai shawa su kayayyakinsu kawai da su ne ake iya ɗawafi. wanda yake da wanda zai bashi aro ko ya dau haya sai ya je ya haya kayan ya saka in kuma ba ya da kuɗin da zai dauko haya ko kuma ba mai bashi aro to sai da ya yi fi tsirara to shi ne Allah yake cewa a ku yi adanku a gurin kowane masjid masjid shi ne gurin ibada wasu malamai su ce ana nufin har ila yau gurin sallah kai sallah da kaya masu kyau shi ne abin da ake nufi ba maganar wayuwanka ake yi a ayar ba kuma ban san wani wani masana ne suka ce sai an yi wanka za a ci abinci ba to zan rike ta malam matar da ta yi khul'i shin tana yin idda tana yin idda sai dai idda ta take jumhur da yawancin malamai abin da suke cewa za ta yi haila uku kamar da aka san idda ta wacce aka zaki wasu kuma su ce za ta yi haila daya saboda suna cewa hul'i ah, ba saki ba ne ah, saboda haka ba za a yi bashi hukuncin saki ba amma jumhurin malamai abin da suke cewa za ta yi za idda ne da jini uku za ka ta yi idda da jini uku da shi ya fi dacewa don ta fita daga cikin sabani to ke ce assalamu alaikum malam mutum ne yake bin sa bashi amma kuma wanda yake bin sa bashin ba musulmi ba ne sai ya samu labarin cewa ya rasu kuma ga shi bai san inda zai sami yan uwansa ba shin yaya zai yi kenan don bai sami wanda zai biya bashin a gurinsu ba kuma bai wato ba ba magana ce ta yi masa sadaka ba nan sadaka ana yi wanda yake musulmi ne za ba wani abu da za a ce a nan mai ce assalamu alaikum malam tambayar sai ita ce ya ji wasu na cewa in kare ya taba tufafin mutum da hancinsa to tufafin nan ba zai yi sallah ba shi malam menene ingancin wannan magana babu wata hujja da take nuna cewa abinda wato yawon kare na jasa ne inda dai tabbata shi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza walaga al-kalbu fi ina ahadikum fa yasiru sab'a marrat ulahunna bit-turab idan kare ya yayi lallage cikin abin shan ɗayan ku to ya wanke wannan kwano sau bakwai wankin farko da ƙasa to wannan wankewa da zai yi saboda najasa ne ko kuwa saboda wani abu da watakila yake faruwa a cikin wannan kwano yayin da aka yi lullage domin wanke abu ba wai shi yake nuna lalle akwai najasa a ciki ba cewa wanke abu ba lalle ke yanzu mutum kayan su suka yi datti a yana wanke su amma ba wai najasa ce take kisa yake wankewa ba kaya mai datti daban mai najasa daban kayan bakanike da yake aikin kanikanci da su sun yi baki sun yi duku-duku da zai yi sallah a haka ba a cewa sallah ba ta yi ba duk da cewa ya kamata ya yi ado ko ya sa kaya lafiya ya sallah don ya girmama ubangiji amma da zai ba za ce ya yi sallah da da najasa ba tunda abin da yake jikinsa ba shi ne najasa ba don haka cewa a wanke sau bakwai malamai suna cewa cewa a wanke sau bakwai shi ma nuna ba dan najasa ba ne tunda najasa ai ba a ba a sharɗanta sai wankin ya kai sau bakwai wanki ɗaya ma aka yi ta fita shi kenan wanki biyu ta fita shi kenan sannan in najasa ce ba za a sharɗanta cewa sai an sa ƙasa ba Eh, najasa ana iya wanke ta ko da ba kasa duk da ake yi ai ba da kasa ake yin shi ba ya ba haya ko ya ba wali ai zai karki ina ka taɓa cewa sai ya sa kasa to waɗannan sharuɗa da aka kewaye abin shi ya sa wasu daga cikin malamai kamar malikiya suke cewa wannan wani abu ne wanda yake zai rima akulul ma'ana ba za mu iya cewa ga hikimar ba wanda daga baya wasu bincike da aka yi ya nuna cewa saboda saboda yana dauke da da wasu kwayoyin cuta ne akwai virus da yake dauke da su wanda yayin da yayi wannan lalagen sukan zauna a cikin kwanan da ya lalagen a cikinsa har sai an yi irin wannan wanki da alaihi sanin hada sannan abin yake yake yake kaga wannan ba najasa ce haka dan kare ya kama abu a cewa yana da najasa yasa aka yi da ya farauta ya kama abin farauta ba cewa yana kama da bakin bakinsa mai najasa to sai shi kuma wanda yake cewa dan Allah malam ina halaccin kyautar da aka bawa alkali a matsayin tukwici bayan ya yi hukunci saboda jin daɗin hukuncinsa ba ya halatta ba halatta ya karɓi irin wannan kuɗi domin wannan da ya ba da kuɗin shi kenan yanzu ya zama nashi wataƙila gobe ma wani abu zai fito irin wannan haka alkali a wurin aikin sana alkalanci ba karba halatta da wani abu da sunan tukwici ko da sunan kyauta wani da da Allah mala yana so a yi masa karin bayani akan alwalidaini da kuma bambancinsa da al'abawaini shin duk zai iya sanya su a cikin jimlar zance da nufin ma'ana guda daya ni mana zai iya daukan ma'ana daya dama shi alwalid inda zaka ce alwalid ana nufin mahaifi mubasharatan wanda ya haife ka wanda ya haife ka shine walid in aka ce alwalida da ana nufin uwa da uba da suka haifi mutum al'abawai ne su ana nufin uwa da uba da suka haifa ko kuma waɗanda suke cikin salsalar nasabarka za ka kakanka ma za ka ce masa abu amma ka ce masa wale kaka al'abu ne uba ne amma ba ba ba abin da yanzu muna cewa abu na adam amma ba wai shi ya haifi mu ba sai dai muna cikin suriyarsa. daga kalmar abu ta fi faɗaɗa akan kalmar alwali amma kowace tana iya shiga a cikin zance sai mai wannan tambayar shi muke da Allah malam waɗanne dabbobi ne masu cutarwa aka yarda a kashe su a duk wata dabba mai cutarwa an yarda a kashe ta da har za ta cutar to an yarda a kashe ta wanda take cikin jama'a ko kuma take wajen jama'a an yarda a kashe miciji da cewa shari'a ta umarni cewa kada da zarar kawai an ga miciji a kama a kashe shi an gan shi a gurin da daman gurinsa ne shi kina kyale shi in an gan shi ya shigo cikin gida ko cikin abin nan a tsawatar masa ya fita a tsawatar masa ya fita in ya ki fita ne to sai a ɗau mataki a kansa domin saurin kisa ɗin yana iya kawo matsala mutum ya je ya taɓa kokai daga nan shi ma kuma wani abu ya zo ya same shi mara daɗi haka nan an yadda a kashe kunama an yadda a kashe kare mai cizo kare da ya addabi mutane a yadda a kashe shi haka nan annabi sallallahu salama ya yadda a kashe shirwa a kashe abinan hankaka duk waɗannan annabi sallallahu salama ya da ungulu ya umarni a kashe su da bera kuma da za a yi duk wani abin da zai cutar a halatta a kashe shi tuma Lai laifin saka da kai masu sauraron mu duka duka da wannan ne muka ka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku a kowane lokaci da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da ku cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh